tambaya ta farko suna tambaya akan ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba to ya halatta a yi mawulidi na mazlokan da za a da sallama magabata sun yi kuma shehu usman ya yi bayani ana mawulidi na mazlokan da za a da sallama ana dafa abinci in ya kasance babu ta kadifi ciki babu tara mata da maza bidi a ce wadda ta ce mutu hasana haske usman ya ambace ta bidi a mutu hasana mawulidi akwai bid'a aure ya kasance da bidiya ce akwai bid'a wanda ya kasance haramtacciya ce akwai bid'a wanda ya kasance makaruri ta amma shi Usman ya yi gani cewa bid'a ta mawulidi bid'a ce amma wanda ya kasance mutahana amma in ya kasance yan halar an kushe ma a tsaye ya zai yau ita daga kowane irin sabo dan ta bid'a mutahana wata zafala amma in ba haka ba in ya kasance sabo ya shigo ana hotun mata da maza suna zama a muharrama don halau na haɗa mata da maza amma ni ba a nan ga mawuli da ɗaya ne shi ke ne mawuli a wuna mai kyawu malum masu yi bayani a kan kyawu ne da cutar daban-daban duk da ke jira da yin hula a duk shigo ciki a diba ta da yau da mutane sun yama yake da za mu da da muka kima muhalafar da ala jini ya bayani a kan ana mawuli mutum da ya kasance babu wani aiki da aka aikatawa na haram ciki shi ma ya amince shi da amsa haka kuma imamu da ya yi mutunta ya hauri fata mai gashi ya yi da mutane da wuri a kan maulidi kuma alhamdulillah wani malami a ɗazu ya gugomin waya yaki ya yi mutakira a kan maulidi don haka ma ya ba su a diba a gani shayin annan a buga a raba ma ainihin ɗalibai kuma insha Allah ba za a diba kuma Allah ya sa a yakin ya yi ma haka ka aikin da yi Allah ya sa ya yi ma haka ya dace a kan aikin da yi alhamdulillah dan wasu suna cewa shehu bai da nika shi ne tambayar shi ta zo shehu usman bai da nika ba shin gaskiya ne shehu bai da nika ko ko shehu usman bai da nika to shehu usman ya yi da nika da rika tsadariya shehu usman da fita man hayyar fita ga duniya kuma da nika tsadariya ita muhammadu bello ita aikin wadiri ne ya farko shi ne shehu abdullahi akan da nika ya duniya kuma a kan ɗariƙar tsadariya muhammadu bello yake duka gare su ta hajjabar duniya kuma a kan ɗariƙar tsadariya duk ashabu duk da ba ta hajjabar shi usman ɗariƙar tsadariya ɗariƙar tsadariya ita ta aka yi watan gado gado ya gada gado ya gada uwaye sun gada ga uwaye su kuma ya da sun gada ga uwaye ya da sun gada ga uwaye wannan abin har ya kawo zamanin gana mu har yanzu na ɗariƙar tsadariya ita ce mutane sun kudu mai yawa suke a kanta saboda shi Usman na jiya zama an suna a kanta yadda da haka na hakuna jini da ake da ana cewa kuna jiyawa kagirawa wannan tun zamanin shi wani aka wannan shida saboda ainihin shi shi wani ya jike da kai ne ga Abdulkadir Jibi kuma da rika ta kadiriya da rika ce wanda ta ce rika ce mai kyawu ita da rikoki gaba ɗaya masu kyawu na babu da rika da ba mai kyau ba Daidai dai an shigar da wani amshin don da ya kasance wannan mai tsanda ne ko kuma kuskure na akwai kuskure akwai jiganganci wannan kuma da ana ba masu ne bane duk wanda ya kasance ah, ba masu ne ba shina iya kuskure shina iya abu wanda ya kasance ba gaba ta ba kusa ba wajen gyara shi ne shi wani abu da kasance ba gyara bane amma shi ne ba gyara bane amma da dalilin a mutane kyawu a dalila tijjaniya a ainihin rifa'iyya na kasabandiyya shazaliya duk wanda ne kun ina masu kyawu duk wanda ba ta son mutum kuma sun ambaci kyawun kuma an san masu yin su an kawo da masu yin su an kare su da bar duniya ba su kawo shi na da komi wanda ya kasance su kwanakin da ya kasu ba amma ba a iya kiyayewa da ana hangunin sallah ana mugun jiki tun da aka ce akwai almutu ko salatu mutu zamanin mutu sallallahu alaihi wasallam ita alamu ibadatu ko to wani ya sallah ba da kyau ba don haka ba ba maki a ce wani ya zo da wani abu cikin ɗari a wanda ya kasance a bin nan masu ɗari da nan ba su aka sa a gare kuma da zai ba ba ke wannan kenan amma dai bai sa a ba ta dalila dalila mai tawata ana yi har yanzu ana yi kuma ko hana nan ko duk mai dalila shi ga dalila shi ga dalila amma shi tsari ka'idoji da dalila akwai ainihin ka'idoji da shirki a gwada mulki a dai a ba masu nan cikin hawa da kudusiya wani abu da wahali a yayin rubuta يملك الوان الكرسية جسم يمشي الأنوار الكرسية في كوائد كرسية أتم قائد مجي واتسلس مباري يا لا أي أي دليل أصنعكم أقول الثلاث كل شيء ودفوت مارم وصنب وأي